بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته karatunmu na yau da izinin Allah za mu tashi sabon karatu, sabon sahabi, sahabi na ashirin da tara a jerin sahabban da ake mana bayani akan sifarsu سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه سيدنا سعد ما لا يباش تاشكي البطل الذي اهتز العرش لموته البطل الذي اهتز العرش لموته gwarzan da al'arshin Allah ya girgiza saboda mutuwarsa za mu ji wannan karatun a cikin insha Allah ta'ala a matsayin hadisi daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya ba da labarin cewa istazza arshullahi ko istazza arshur rahmani bi mauti sa'adi al'arshin Allah mai rahma ya girgiza saboda rasuwar sangiduna sa'ad ibn mu'adh radiyallahu ta'ala anhu wato ya farin ciki da zuwan talahira kamar yadda za mu gani mutakensa kenan sannan sai ibn sa'adu radiyallahu ta'ala anhu ya shahara da sajidul aus ana ce masa sajidul aus ana ce masa sajidul aus sannan kuma ana ce masa alladhi ihtazza arshur rahman li mawtih man huwa waye sayyiduna sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu innahu sayyidul kabir ash-shahid shine wannan shugaban الكبير babba الشهيد كما وندي شهادة هو سيد كبير وشهيد سعد بن معاذ بن النعمان بن عبد الأشهل شين سعد بابنس معاذ قاكنس عن النعمان سيكما قاكنس نبي عبد الأشهل أبو عمرو أنا تمت أبو عمر الأنصاري الأوسي الأشهري واتو بطن تنسو وفخت تنسو شيني أنا تمت بني الأشهر من سلا غضاء تنسو الأنساب سنة متاقي سنة الشعب شيني ببطن كما أتي الشعب الأغلي ونزبن كما سبحان كذا سيأتي الساعة وقت إن عصق في كدادي حتى شيكي سيأتي الساعة الشعب السعودي الشعب المصري الشعب السوري الشعب الفلسطيني وشعب شيلة شعب كودي ببليمة تكديرو قباكي ليا وكما ببليمة واتكها لكتا ونبيمة إتشي قبيلة تبقى قبيلة في عشيرة تبقى عشيرة في بطن دقة آه، تي عمارة أفضل دقة عمارة تي فخد دقة فخد تي بطل بنو الأشهل إن أنشي مصر إن أنشي مصر سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بنو الأشهل هو بنو عبد الأشهل جو كرم قبيلة كنا عتكن أوس جو من أوس كمان عشيرة نيس عشيرة نيس آه، سوسو الأوس yan uwansu su ne al-hazraj su ne manya-manyan abin nan a sha'ir da ake da su na larabawa a cikin madina da shi yasa aka ce masa al-ashhari bayan an ce masa al-ausi sannan al-ansari kamar yadda muka sani suna ne ko lakabi ne na addini ko wanda musulunci ya sa ma duk mutanen da suka alladina awon wa nasaru al-badariyu sannan ya halarci yakin badar yana cikin mutane 300 da sha wani abu da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi sallam yace wa ma ajraka anna allaha qad tala ala ahli badr fa qala fa'alu ma shi'tum qad ghafartu lakum to sai na sa'adu yana cikin alladhi ihtazza al'arshu li mawtihi wanda al'arshin Allah ta'ala ya girgiza saboda farin ciki da mutuwarsa mutuwar mutuwarsa wato ya koma can wajen su kenan za mu ga magana da al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala yi a cikin sirru alamin nubala magana ne ban sha'awa a game da misha tafsiriyya ta ihtizazu arshillahi ta'ala li mawqi sa'd kana radiyallahu anhu rajulan abyada wannan za a sukanta mana shi sifatuhu al-khalqiyya kaifa kanat sifatu al-khalqiyya ya siffanta ta halitta take kana radiyallahu anhu rajulan abyada mutum ne fari fari ne shi sannan tawalan mutum ne mai tsawo yawan tsawo jamilan kyakkyawa hasanal wajhi fuskarsa mai kyau ce a yana. sannan yana da manya-manyan idanuwa hasanal lihiyati sannan gemunsa kyakkyawa ne kasan kasan akwai akwai ilimin da suke ce masa akwai ilimin ilimin ilimin ilimin firansa physiognomy inda ake amfani da halittar mutum sai a yi masa hukunci a kan abin da yake na ɗabi'a ɗabi'arsa sai a kalli halkun sai a yi hukunci da wannan halkun a kan hulkun mutum eh shi yasa manzali su sama Allah ya haɗa masa duka hakku musiri na siffanta shi ce kin bi halki nabiyyin zanahu khuluqu kaga zanahu a kin bi halki ta yi daraja ta tabbata ga halittar wani annabi zanahu kuluku wanda kuma kyawawan ɗabi'u suka ma wannan halittar ta ta'adu eh. kyakkyawar halitta tana da tasiri amma idan ya kasance kyawawan ɗabi'u sun haɗu da ita to sai na sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu an siffanta shi a haka cewa mutum ne bari? yana da tsawo sannan mutum ne kyakkyawa mai kyan fuska sannan yana da idanuwa manya-manya sannan kuma kyakkyawan gemu yake da shi wannan sifar sayyidina sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu sannan malamai sukan kawo wannan a matsayin musulunci yana girmama shakhsiyya shakhsiyya ta mutum shi yasa ana kan mutum ya zama yana da ittizanu shakhsiyya hatta a shigarsa ba daidai ba ne musulmi ya daina wata shigar da zai zama ta zama ta mahaukata in an kalle shi a fassara musulunci a matsayin addinin wawaye mun fahimci wannan أسلم رضي الله تعالى عنه على يد مصعب بن عمير سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يا يا مسلم تني أحنن سيدنا آه، مصعب بن عمير مصعب بن عمير ومهاجرين كوبا الأنصاريين مصعب الخير فالأنصاريين شكوه مهاجرين Na'am. haka ne da gaske kowa ya yi ta? ne hujja <laughs> ya aka yi جرب يا أخي نعم mamar shi mai dukiya ce a maka cin ne mai kamar misali a kalmar da za a amfani da ita mutum ne ɗan gayu sai ga yuda ba sai ga shi Imam al-Bukhari ya rawaito hadisi a cikin sahihin sa a cikin kitabul jana'i Ibn Abdurrahman ibn Auf aka kawo masa abinci sai ya ci sai ko ya fashe da kuka a gaban mutane sai ya ce sayyiduna Mus'ab ibn Umayr al-Arfi shi kafani bai ishe shi ba يسي وهو خير من الحاليات أما نيقى أن نظرنا سيد من ونن أبنش يسي فكأن ما أجلت لنا طيباتنا في حياتنا الدنيا إلا ذنب وغنف خذي زم أن قبل تامنا جاء أبا رم لدادي من الدنيا يعني. وكان سيدنا مصعب ومهاجرين فحننسى سيدنا سعد بن معاذ المسلم قال ابن إسحاق لما أسلم وقف على قومه لوقة شنده مسلم سيدي سيا عجبا متاننسا فقال سيدي يا بني عبد الأشحل يا كو بنو عبد الأشحل واتوانا ديك رمى قبيلة تاسكو جنجنسو كيف تعلمون أمري فيكم يا كو تسنع الأمرين أشكوكني وأي أشكوكني shin kun san ko ni waye a cikin ku ko kuma ina fatan dai kun san ko ni waye ko ko kuma ina jin ba ku manta matsayina ba a cikin ku ko qalu suka ce sayyiduna fadlan kai ne shugaban mu a daraja wa aymanuna naqibatan sannan kuma kai ne a cikin mu kafa albarkar shugabanci naqiba shugabanci ko wakilci aiman albarka domin yumnu ana nufin albarka shi yasa yi malamai suka ce hatta dama an kira aliyadul yumna saboda mai libarakatiha summiyat hadhihi aliyadu bil yumna ha. Eh, shi yasa aka ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammun at-tayammun yin abu da dama sabar ruken eh, sannan al na ɗaukar ma'anar tafa'ul fata na gari abin nan imamu shafi yana cewa وسميتها حافظ الأماني في تيمنا don neman albarka, حفظ zul'amani to kai ne a cikinmu wanda ka ci albarkar wakilci qala sai yace fa inna kalamakum alayya haramun rijalukum wa nisa'ukum ku sake mini magana mazanku da matanku haramun ne ku yi mini magana hatta tu'minu billahi wa rasuli har sai kun musulunta kun yi imani da Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam inna Allah la yad'u bil sultani ma la yad'u bil qur'an asarin sayyidina abin nan Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu isnadin sa ingantacce ne na Usman aka goyi yana cewa inna Allah la yaz'u bis sultan ma la yaz'u bil qur'an Allah ta'ala yakan tsara musulunci ya kare ma musulunci wata cuta da za a masa da sarki daya ko shugaba daya abinda alqur'ani bai yi ba wato abinda manya-manyan malamai mahaddata alqur'ani masana tafsiri da hadisi ba za su iya yi ba wannan Inna Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu yana nuna muhimmancin shugabanci to kaga shugaba idan shugaba ya musulunta to ta sanadiyyar da suka ga duk mutanen gari sun musulunta wannan yana tasiri ku tambayi masu zuwa da awa kawai za su ba ku labari idan aka je aka yi sa aka samu na sarkin maguzawa Allah madaukakin sarki ya shiryatar da ya musulunta to duk da kuwa ya musulunta ko ne anguwa ko dagaci. kowa ce ka gaya musulunci saboda albarkacin wannan matsayin sai sa manzon Allah sun ne ce al'amiru amiru sultanullahi fi shugaba a duk inda yake shine hujja Allah a ban kasa yasa kaga a manhajin ahlus sunna wal jamaa suke girmama shugabanci ba a san ai wasa da matsala ta shugabanci sabanin su kuma aqida shi'a da suke ɗauka a matsayin wani rukuni daga cikin kullum musulunci ko kuma yin hizbul tahrir قالت يتي فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشحل رجل ولا امرأة إلا وأسلموا الإمام بن إسحاق أتكن سيرة كمان يدى الإمام بن هشام يرويته يكي سيوة فوالله ما بقي في دار بني عبد الأشحل رجل باب وننمج da ya ragu a gidan a kabilar banu abdul ashal wani ma'atun ko mace illa wa aslamu ba sai da suka musulunta gabaki ɗayansu saboda shugaban su ya musulunta yanzu wannan shugaban su bai musulunta ba hana jin ya zaya a ce duk kabila guda ka musulunta ko dangi guda gabaki ɗaya su musulunta kaga wani abu ne mai wahala amma cikin ikon Allah subhanahu wa ta'ala sai sa ta sanadiyar musulunta shugabansu shi yasa ranar da sayyidina sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu yazo yazo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce kumu ila sayyidikum ku tafi ku tango shugaban ku shi yasa malamai suka ce ya halatta alkiyamu ila al-insan a miƙe dan aje a targo wani amma alkiyamu lil insan bai halatta ba a miƙe kawai dan wani yazo sai a miƙe takarru takriman lahu ta'ziman lahu irin yadda ake a tarurruka ko yadda ake a kotuna ko yadda ake a ba ta lauyoyi in wani babba ya shigo sai a miƙe sai ya zauna sannan sai a zauna wannan alkiyamu lil insan bai halasta ba amma alkiyamu lil insan wani babban mutum ya zo sai a tashi a je a tarbo shi a tafi an hango zuwansa sai a je a tarbo shi ila ke zan so ne ce kumu ila sajjidikum amma ba kumu li sajjidikum ya ce mun gane قال ابن شهاب الإمام ابن شهاب الزهري وشهد بدرا سعد بن معاذ سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه يا حلق شاك بدر ورمي يوم الخندق sannan aka soke shi aka jefe shi ranar da aka yi yakin al'ahza zazwatul ahzabi wanda Allah madaukake sarki ya girmama wannan yakin ya sokar da sura a kansa aka kira sura suratul ahzabi إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب العناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا wannan a wannan yakin na shekara ta biyar a ma'arif da aka yi ko ahdathu a sanatul khamisa al-hijriyya to babu yakin da ya kai yakin al-khandaq saboda abubuwan da suka faru kuma mala'iku sun sauka A fa'asha shahar bayan wannan suka shi da aka yi aka jefe shi da mashi ko kibau ke ya rayu wata ɗaya sun mantuki da jinkuku sai wannan ciwon nasa sai ya fanci ciwon da aka yi masa da aka ji aka ji masa da an yi masa ɗauri sai ya fanci alamar abin nan ya shiga ciki kenan mugun ciwo ya shiga ciki فمات سيدنا na رضي الله تعالى عنه يرى shi za aka ce maka shahid eh, shi za aka ce maka shahid sannan dalili na biyu akwai hadisin da ke cewa wal mat'ulu shahidun to sai wasu malamai sai suka ce al mat'ul shine wanda aka cike shi da mashi ko kibau ba su ɗauki al mat'ul a matsayin wanda ciwon abba'un ya same shi ba Sai malaman da suke tafsirin al-mazmun a cikin hadisin da ya lissafo shahidai wajen su bakwai a ciki akwai al-mazmun bayan an faɗi al-mabtun sai aka faɗi al-masrun to da suka tashi fassara al-masrun sai suka ce mansu'ina ai marruliya kenan wanda aka cike shi ko aka soke shi ba wanda ciwon annoba ya kashe shi ba sai na sa'adu ko dai ka ce saboda wannan ciwon an ji mishi shine a yayi kuma ciwon ya zama sanadiyar mutuwarsa shi yasa aka ce masa shahidi ne shi ko kuma ya kasance a'a a matsayin matsun wanda aka caka ko aka soka da fassarar da malamai suka yi da al fassara ta biyu ba a matsayin wanda annoba ta kashe shi ba mun gane mu kultu malam yace ومع أن سعد بن معاذ رضي الله عنه لم يعش في الإسلام جدا شيوا سيدنا سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه لم يعش في الإسلام إلا عدة أعوام برايعة مسلم شبكي شيكهو كدن شيكهو كدن tunda misali idan mutum ya ɗauka cewa ba a سعد shekarar مسلم sa'adu to mu ɗauka misali a ce aslamu fi sanatil ulal hijriya ya musulun da a shekara ta biyar bayan hijira shekara ta ɗaya abuwan a shekara ɗaya shekara ta ɗaya bayan hijira wato shekarar da aka yi hijirar kenan to sai ya rasu a yakin handak a shekarar da aka yi yakin handak shekara ta biyar kaga shekaru biyar kenan kawai ya yi a cikin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi kayansa to duk da haka illa annahu sabaqa zamana sai dai sai na sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu Allah ya bashi dama ya yi ma zamanin shiga sauri ya yi ma zamanin shiga sauri shine sabaqa ai ya gabaci zamani bai tsayaye wasa da rayuwarsa ba damar da ya sama amfani da ita kuma abin da ake darasin da ake nuna ma kowa ke ba wanda ya san shekaru na waje to ka damar da ka sama a lokacin da kake kai gaggawar aiwatar da ayyukan alkhairi wataƙila rayuwar mutum ta ko wataƙila rayuwar shi ba za ta yi ba Allah bai faɗa maka cewa shekaru kaza za ka yi a duniya akwai waɗanda in ka kalli haɗaroran da suka fito a baya sai ka zata sai ga bai kamata a ce sun kawo yanzu ba amma kuma sai Allah ya basu da shekaru wasu shekara 90 a duniya bayan gwagwarmaya mai auri yan uwansa an karkashe su a cikin malamai da muke da su a wannan duniyar yanzu inda suke da rai akwai wanda an taɓa yanke musu hukuncin kisa amma har yanzu suna nan da rai a shek muhammad kutu profesa a ƙasar saudi arabia an yanke masa hukuncin kisa a ƙasar su ta masa har yanzu yana nan bai mutu ba Allah an yanke masa hukuncin kisa ya gudu ya yi hijira ya tafi saudiya lokacin sarki faisal sarkin faisal sarki faisal mutumin kirki ya karbe su suka samu suka je suka fafa wajadu an fusahum fi khairi dari inda khairi dari kuma Allah mana kuma ke sa har yanzu yana da rabi to za ka sami yin waɗannan malaman an kakkama wasu an tattaure su amma kuma gashi Allah ya bar su da ransu sun shiga haɗa masu yawa a rayuwa wani kuma sai daga ya taso lafiyar shi lau ba zai shekaru da yawa ba sai Allah mu da ki? kuma ya karɓi kayansa to kaga a shi wannan nuni ake yi mutum ya amfani da damar da ya sama dama ba ta tabbata wa ayyamal hadathati faghtanimha ala innal hadathata la tajubu kuruciya mutum ya ci gajiyarta kuruciya ba ta tabbata an ban labari an ce a shek da banul ghazali ya rubuta wani littafi akan baitin alalaita shababa yahudu yawman ukhbiruhu bima ma al-bashir an ce duk fasalin da ya bude to da wanne yake budewa ya kawo ayoyi da hadisai da hikayoyin rayuwa da tajarib da ya gani nasa na rayuwarsa tsawon shekarun da ya yi sai ya rufe shi da kuma ya rufe fasalin da alalai da shababa yahudu yawman fa ukhbiruhu bima fa'ala al-bashir wannan littafinsa amma dai an ban labari an ce ya rubuta littafin ba a riga ma an yaɗa shi ba a kasuwanni kaga wannan ke shi ne shiga ce sayyidina sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu sabakan zamana yayi mazawani shiga sauri bai tsaya yayi wasa da lokaci ba wa bana masjidan ariqan ya gina wani irin abu na daraja ariqan wanda ya kasance da dadde li nafsihi ga kanta wa li dinihi kuma yayi ma addinin don ka bai tsaya ya ce ai shekarun shi ba su da yawa ba shi ke nan ai yana da dama sai nan gaba sai na gama kaza sannan zan yi kaza sai na yi gama kaza so ko da wa kuka shirya haka hoho sai sai na gama jami'a sannan sai in jawo sai in koyi addini to ni na ga wanda ya fi yayanmu ne a jami'a years filin wajen shekara shi goma sha biyu a fakalci oblo hada diploma lokacin ana diploma shekara uku ya shekara uku lafiya lau da aka ba shi digiri zai shekara uku sai zai shekara goma shekara goma sha biyu dan ilore ne ya gama jami'a a shekarar da ya gama suka yaje gida ana munna ana munna ya zo ya karɓi admission din shi na law school a nan ake badawa za a kawo dama waɗanda suke applying to fakalcin za a aiko musu daga can can daga daga daga zon din da mutum ya yi apply in Abuja ne in Lagos in Enugu in Kano sai mutum ya yanzu an buɗe wata ma'ayola sai sai a ya zo zai tafi admission ɗinsa ya ɗarin mota ya mutu kira shi goma sha biyu na jami'a shi kenan sai mutum ya ce shi a'a Wanda yana magana ne kan wasu daga cikin waɗanda in sun samu admission shi kenan sai su nuna sai su ma Allah godiya mayu. Shi kenan sai su daina addini. Wannan ba daidai ba ne. A cikin ido ake tsawarya mutum ya yi damar da ya sama kenan. Ba ka da sun za ka gama jami'a. In ka gama kuma ka fara aiki ba ka sun za ka gama aikin. Domin akwai wanda ya fi dolanci sai shi sai ma ya yi ritaya. in yi rita shi kenan sai zo sai sai je siyo carbi mai kyalli da na mota da na hannu ya ce da duma mai irin nuna gabas din nan shi kenan da qur'ani a gaban mota da bayan mota shi kenan ya siyo yi bukhari bakkar turanci shi kenan ya sa a fadar shi ya sa rika zizar rawani shi kenan yanzu ya koma na Allah ne shi ya ritaya yanzu zai ma Allah aiki bayan ya tsufa lokacin da Allah madaukakin sarki yake bukatar aikin sa ya kiye yi sai yanzu da bai da amfani sannan ya san Allah yanzu bai da amfani shi nan sai jira jira rawani sune sune sune shi ne a sahun gaba a masallaci a aika mushi da duma shi ake yi kafin kafin ya biye isa masallacin juma'a ran juma'a an san wajen shi a masallaci waɗanda suke ma Allah butulci kenan ashab baka bin abdullahi abu zaidin Allah ya ji kansa a cikin littafin sa hilatu talibul ilmi yi bayani kan irin su a karshe ƙarshen littafin yi bayani kan irin waɗannan yace duk da dai tuba ana son mutum ya tuba amma waɗannan sun ma Allah abinda Allah kaɗai san yadda zai yi da su lokacin da kake da dama ka kira ke Allah ka taimaki addinin Allah shikenan sai daga baya kuma shikenan sai mutum ya zo yanzu yana yana yana yana yana yana shi mutumin ke ba daidai ba ne irin wannan mawaki ku khalidatun min hayati wasu ababen da ya kamata a tsayi a kalle su dawwamammu a cikin rayuwar sayyidina sa'ad ibn mu'adh radiyallahu ta'ala anhu قالت إن مواقف هذا العبد الصالح الخالدة كثيرة للي وغعرن دي كما تعطيو أكليسو na wannan bawan Allah nagari waɗanda waɗannan ababen tsayawa a kallon dawwamammu ne masu yawa ne wa inna rajulan yahtazzu al'arshu li mawtihi lallai mutumin da za a ce al'arshin Allah ya girgiza ta sanadiyar mutuwarta wata ta harrakul mala'ikatu mala'iku suka raurawa wata ta sabaku li tashyi'i janazatihi suka zama suna rigegeniya domin ta gawarta ولحمل نعشه كما سقوم كرسة لرجل يستحق الإدلال والإهترام للي متني ليس تنشع ثم ماشي كما أغير منسى وشين سيما ليس ومن هذه المواقف لقد نزي كامنا وسو مواقف daga cikin mawakif na rayuwar na sa'ad ibn mu'adh radiyallahu ta'ala anhu sai kuma mu tsaya a nan sai karatu na gaba sai mu tashi mawqifuhu yawma bani quraizata موقفه يوم بني قريظة الله سبحانه وتعالى يتمشيه نعم, نعم. بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام القيم رحمه الله تعالى yana mana bayani akan alamomin girmama umarnin Allah da kuma girmama hannunsa shi ne ma da ya ce daga ciki kada mutum ya jefa umarnin Allah da hannunsa ya tsananta ma kansa abinda Allah bai tsananta masa ba ya buga mana misali da mutumin da ya sa ma kansa da'ul wasu watacci sun ya shiga bayi ya taba wali da ya sa wando ya kuma cirewa wai bai yi tsarki ba kaga wanda ya ja ma shi to shine malai yake cewa wala qad dakhala hadha alwara'u alfajir hakika irin wannan takatsantsan din lalataccen takatsantsan dakhala ya shiga ala ba'd al da wasu daga cikin masu bauta suka tsananta ma kansu alladina naqasa hazzuhum min al-ilmi wadanda ya kasance ba su da rabo mai yawa a cikin ido ka zama ajiji amma ba alimi ba to bala'i mutum ya kasance tare da nasara kenan ga yawan bauta amma ba ilimi kuma wannan bala'in shi ya kai khawarij shi yasa sayyidina al-imam al-hasan al-basri ya musu wa'azi kuma ya mana wa'azi ya tara wasu matasa a zamaninsa lokacin ya zama dattijo yace utlubu al-ilma talaban la yadurru bil ibadati utlubu al-ibadata talaban la yadurru bil ilmi fa inna qauman abadu Allah ala jahl fa hamalahum dhalika حتى خرجوا لأجيالهم على أصحاب محمد فقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الأوثان yace idan kun tashi neman ilimi to kada ilimin ku kuma ya hana ku ibada ana son mutum ya zama mai ilimi ko mai tsara dokokin Allah sannan mutum ya zama mai ibada amma kuma ya zama mai ilimi domin wasu mutane sun bauta ma Allah da jahilci yana nufin kawarijawa wannan tsananin yadda suke bautar ba ilimi ya za su ce suka kama da sahabban annabi sallama suka ce duk sahabban annabi kafirai ne wal zubillah suka kafirta su suka yaki sahabban annabi sallama suka ya suka suka bar kafirai ga kafirai amma ba ruwansu da su ba matsalar su ba ciki matsalar su su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to duk inda ba kawarije yake aqidar take inda ne aqidar shi yake abokin gabansa shine malami na Allah malami masani fakihi wanda zai zama yana da teki yana keta al'umma rabocin gaba shi shi sa ibada ba ilimi bala'i da ke jawo mutum ta ana bukatar mutum ya zama mai ibada ana sai ya kuma zama mai ilimi kada yawan ilimin mutum ya sa shi ya ga aishi zai bukatar ma ya bauta ma Allah kamar yadda wasu daga cikin lalatattun sufaye suka zama haka suka zama su suna ganin ma komai halas ne a kansu وبعد الفناء في الله كن كيف ما تشاء فقولك مقبول وفعلك لا وزول إن كيف نائي وتفعب عندك ما عيكنا ثم كانت جزاكي كربكياتي كما عيش الخباز لك أريدو سنة قائدة سوى من قال لشيخه لما لن يفلحك duk wanda ya ga malamin shi ya wani abu bai gane abun ba ko abin ya saba ma shari'a sai ce an ga malam me yasa aka yi haka ko ya nemi hujja ko ya nemi dalili to har abada ba zai samu rabon lahira ba sun ji su suka ce kun amama shaykhisha kalmaiti amama al-ghasili idan kana gaban malamin ka shehin ka to ka zama kaman gawa a gaban mai mata wanka malami ya usuli ba a tambaye shi ne ya yi abu idan da tsakar rana ana azumi aka ga yana cin abinci to shi yana ganin abin da ba ku gani yana da wasu hafa'is da suka banta da shi kuma ba kai kai tambaya ba lafiyan malam kalau amma malam kuma yana cin abinci da azumi da rana in wannan to a gefe guda kuma ba a son mutum ya kasance kuma mai ibada amma kuma jahili mai ibada amma jani ana son mutum daidai gwaggwado ga ilimi kuma ya ɗibi nau'in ibada da zai iya yi ya zama mai yawan ibada to ma ya ce hakika irin wannan wara'u takatsantsan tun bataccen takatsantsan ya shiga ga wasu waɗanda suka zama masu yawan ibada waɗanda rabon su ɗan kaɗan ne a cikin ilimi hattamta na an yi kula shay'an min biladin islam har ya sa ma shi ka'ida shi ba zai rika cin abinci ba a garuruwan musulmi duk abin da yake na garin musulmai ne ba zai ci ba wa kana ya taqawwatu sai ya zama yana cin abinci ne bima yuhmalu ilayhi min biladin nasara abin da ake kawo masa daga waje wai ai shi bai gani ba wannan bai gan shi ba bai ga aka yi ba hujjar su kenan bai ga aka yi ba saboda haka zai aika a siyo masa daga can amma ku musulmai kuna aikata kaza kuna aikata kaza saboda shi ba zai ci abincin ku ba amma ya yadda aika a siyo musu kiristoci in ka tambaye sai ce ai bai ga wancan ba kuma talakushi ya gani kazantar da baka ganta ba kuwa bahaushe ya ce mata tsafta ce wa yab'asu lil qasdi li tahsil zalika har ma ya rika aikawa da nufi dan a samo masa wannan abincin na kasashen arna fa awqa'ahu a jahl al mufrisu sai jahilci wanda ya wuce gona da iri ya afkar da shi wal da'idu da ketare iyaka wanda ya karu fi ake qanni bil muslimina ya zama yana munin da zato ga yan shi musulmi ya yadda da arna amma kuma bai yadda da musulmai ba ba zai ci abincin yan uwan shi musulmai ba saboda da sunan cewa ai musulman nan suna aikata kaza suna aikata kaza amma kuma arna kafarai masu cewa Allah uku ne ke ya aika ce a tsiyo mushi abinci daga garuruwansu misali ina zai fi zai fi kama kwakwalwanmu? sai mutum ya ce shi ba zai je ga restaurant can musulmai suke sai da abinci shi ba zai ci ba misali sai ya ce ai shi bai san ma waɗanda suke aikin ba ko kuma bai da su ba amma kuma sai tafi kanti ya sai abincin kwali kuma ku gane mutum sai ce ya ji yadda da na kwalin nan amma bai yadda da wancan da ake bida ba kawai saboda kazanta ba shi bai ji da shi ba saboda yana da shakka a game da tabbacin wannan abincin kaga wannan jahilci sannan wa husbin zanni bin nasara ya kyautata ma نسارة ما تتوى الله أكوني غتو نعوذ بالله من الخدلان من أغطان الله يسري مدك كاذبا ومولا كاذباني همولا ناما ينقوانك مسلمي غتو أما تكوت كاما أرنامك يا الله ما تتوى الله أكوني الشيخ محمد بن صالح المسلمين رحمه الله تعالى أتكل التافنك مقادم الأخلاق ياي فدع أجمد إرواننا حرق سليي يسامة سنة أخلاق أهل الكتاج ɗabi'u da ake cewa wai ahalin kitabi suna da su tawawa yace ai su tashin farko mummunar ɗabi'a ta tabbata a gare su domin ba su da husnul khulqi na Allah mutumin da zai ce Allah uku ne ya yayi zalunci zulmun sa azlamu ne az-zulmu al-azlam ne iyaka in zakai ka musulmi nasiha sai ka ce bai kamata musulmai su zama abun kunya ha ana ganin arna sun fi su kyawawan dabi'u ba amma ka zo ka mai da wannan abun wani abu ne da za ka riƙa yaɗawa arna suna kaza amma musulmai ba su kaza to me kake son ka ce a shiga arnanci kun gane ai Allah shirya tattu fa haqiqatu ta'zimi lil amri malam ya ce hakikanin dai girmama umarnin Allah wallahi da hannun Allah Allah yu'araba bi tarakhufin jafi kada ya zama an gitta musu bi tarakhufin jafi da neman garaɓata busasshiyar garaɓata ta faɗi ga sassa kada mutum ya zama mai haka inda za a gane kana girmama umarnin Allah to kar ka zama mai kai ɗan bin garaɓata ne ina ya fi taushi sai ka bi da jima a'a idan hukuncin Allah ya zo ko ya maka zafi kai in ya maka sanyi ka bi in ya maka taushi ka bi idan ya maka taushi ka bi shine kajin girmama Allah idan Allah ya ce abu kaza ba kyau komin tsananin wannan halin da aka yi ka shi kai kuma komin bukatar ka game da wannan abin da aka hana ka nisanci wannan hanin shi ne ake ce masa ka girmama umarnin Allah ta'ala kuma ka girmama hannunsa amma idan ka zama ɗan ina gara ɓata ta ce wannan alama ce ta baka girmama umarnin Allah wato kai Allah bai san ka bace ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ala ya'lamu man khalaqa shin yanzu wanda ya halitta bai san abin da ya halitta ba wa huwa al-latif kuma shine mai kauta sama bayinsa al-khabir kuma masani game da su kuma mai ba shi labari game da abin da ya kamata su yi shi ke nan sai ka ce kai abu kaza na Allah ya maka ya maka taushi wancan kuma ya maka zafi ba za ka yi ba babu girmama Allah a cikin wannan domin ba a girmama umarninsa ba kuma ba a girmama halinsa ba wa an la yu'arada li tashkilin ghalib sannan kuma kada a gitta ma umarnin Allah ko hannun Allah tsanantawa wacce ta wuce gona da ni mutum ya matsa ma kansa sai da abin da ba zai dore ba ku kalla na sha faɗin wannan magana in mutumin da ya ɗigo addini da zafi ya kwaso ma kansa sai dore ba amma so ake ka riga karuwa kullum su ake mutum ya rika karuwa imanin ya sai rika karuwa amma idan ya taso tashin farko ya tashin ba kauye kan keke ba inda zai ji ba kauye idan ka ba shi rayu sabuwa to zai hauta da gudu da zai tafiya mai nisa ba sai kawai kirjin shi ya fara tashi ya tsare inda ya kamata ya kalle ya gudu ba zai yi ba so da ya riga ya ƙara ƙarfinsa ya ƙarar da ƙarfinsa a inda ba a buƙata wannan haka amma mutum yana bin abubuwa sallu-sallu kullum yana karawa yana ɗiba misali na sha buga mana wannan misali sai mutum ya tashi kiyamun laili ya yi kansa tarbiyya ta kiyamun laili tashin farko sai ya ce bari ya tashi tun karfe sha biyun dare ba zai gama ba ba zai daina sallah ba sai asuba sai idan ya ji za a salatu kai hulunan nau ina tabbatar muku ba zai dade ba ba zai ci gaba da yi amma sai ba ba ile ya ɗibi minti talatin a cikin daransa gabaki ɗaya ya ɗiba ƙila ma ya ɗauki akhirul layli. wanda shine wanda ya fi zama wanda ya fi albarka ko sulutul layli akhir sai ya ɗiba yayi waqtu sahar yana yi yana karawa wata rana ya minti arba'in wata rana ya minti kaza yana ƙarawa a hankali to ina tabbatar mu wata rana sai ya iya yin wanda muka faɗi na farkon kuma ya dore a kai saboda ya makansa tarbiyya ɗaya daga cikin magabata na manta kowa ne ne ko dai ɗaya daga cikin sufiyanu guda biyu ko sufiyanu sauri ko sufiyanu bin ɗaya daga cikin yana faɗa yana cewa يتي عالجت مشكلة قيام الليل عشرين آما يتي شكرا عشرين ليلة مقينا تربية أقن قيام الليل وتلذذت به بقية عمري يتي إلى جن قيام الليل أطورا شكرونا أما كانت تقوم جيني بيبو وجيني إياه وشيني التشديد الغالي فإن المقصود هو افتراض المستقيم abinda ake nufi shine ka tsaya a godabe godabe wanda ya kasance man matsakaicin godabe kun ga asiratul mustaqim din al-imam al-qayyim yana da shari'a yace na farko idan aka ce asiratul kuma aka siffanta shi da mustaqim to suka ce suka ce ai لا لا لا تسمى طريقة فراغا باع كرا قوة حنيا فراغي في إدنتاتك وتشغفها لذلك أن تكون الطريقة مستقيمة كذلك حنيا كيت وتر باع فنا إتأكي كما الفراغ سنوكم نبيه شيني وجوب اتباعها ya kasance ita ce hanyar da dole za a yi ko ka kika ko ka so ita ka dace hanyar gari sai za wannan hanyar tamu ta Zariya, wannan hanyar can wannan hanyar da Muhammad Muhammad Makamui in ana magana sai in ce kamar tsiraki a Zariya. ita kadai ce hanyar da da muke da ita a cikin garin Zariya ne ko ba ita bace wanda za ki tabbata nan zai zamfara dan mutum zai bi kebi dan mutum zai bi wanda zai tafi katsina nan zai bi wanda zai bi Kano ma nan zai ita kadai ce a masjirani kaga sharadi na biyu ke sharadi na uku malamai suka ce ana kiran asariq da asirat idan ya kasance za ta kai mutum zuwa ga bulugul qasdi wal ghaya za ta kai mutum zuwa ga abin da yake nema ai siradin lahira in mutum ya nemi aljanna aljanna za ta kai shi siradin lahira ai kowa zai hauko وإن منكم إلا واردها كان على ربك حسما مقضية هو ذي بهن يستغاكي هو ذي أما كفريبا عن السراط لناشبون حقو تذاتج لا تقيس هو كما نفس سلم شرعي هدو تشي سعتها للمارين وكسن في أبقية الواحية yanzu wane ne idan ya ce zai bi a siratul mustaqim ta Allah a duniya za a ce ba zai bi ba Allah ya ce ba a san ka ko annabi ya ce ba a san ka wanda ya ga zai shigo ya shigo as-siratul mustaqim ba. al-musilu ila Allah wacce za ta kai mutum zuwa ga Allah azza wa jalla mai buwaya da daukaka bisalihi ta kai wanda ya bi wannan hanyar ta kai shi zuwa ga Allah abinda ake son kowa ya zama kenan shi yasa Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yake fattaqim kama umirta fattaqim kama umirta wa man taba aka wala tatghaw ku tsayi sak inda aka ce ku tsayu da kai da waɗanda suka tuba tare da kai wala tatghaw kada ku karkace hanyar daidai ga hanyar da ake bi ku karkace ku wata hanya ta daban kar ku yi haka sannan Allah manzon Allah sallallahu alaihi ya ce masa sahabi qul amantu billah thumma istaqim a ce kai imani da Allah sannan ka samu istiqama shi yasa littafin al-Imam al-Qayyim ibn Taymiyyah rahimahullah ya kai wannan girma akan al-istiqama ya rubuta littafi akan al-istiqama abinda ake bukata mutum ya zama ce kuma manzal sun ce alaikum hakim hasib ku tsaya a gwada gwadabe wanda yake tsaka da kada ka zama ɗan zafi zafin da bai da amfani sannan kada ka zama ɗan rahusa kawai ɗan gara ɓata kawai har a rika ce ma malami wai ana siffanta shi wai da da wata waya menene su ake ce wai stacom wai malamin addini ake ce musu stacom saboda za a iya masa tambayar da an yi ittifaki fi fil awwalina wal akhirina shi kuma kawai sai ya kawo kaulun jadidin ko kuma ya haɗa maka shi da masu cewa Allah ya daidaita akan al'arshin da masu cewa Allah na ko inan ai duk ɗaya ne dan Allah ka duba wannan sun Allah su wai mutanen da su suke son sai sun yadda da kowa sai kowa ya yadda da su kuma sai ga su a rayuwar duniya ba su gamawa sai Allah ya nuna musu ba za su taɓa yadda ba إذا غضيت عني كرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي لعابها وممكن الناس يغضي كل نفسي وبينها والنفوس مدن بليل وعيد تأكيد متاني في آية جدا قواتي قواية جدا غاية الناس غضى الناس غاية الناس لغضب وان يجار عيسى إغضاء الناس إغضاء الناس غاية الناس لغضب حتى سيكاية جدا قواتي آية جدا كي قوة. والله انت الله قايا في دبا ذاك في المريد شيء ليك الشيء كدمه من هاتك من ذلك تسمى حقي حقي يفدم يفدم يفدم سي سيدنا سعد بن أبي وقاس هو دوكة تندي يجيشيش فتمنى سعد الموتى من ذلك تسمى يا حناش يتي لعلك تعيش فيغر فينتفئ كذيك فينتفئ bika nasu wa yadurru bika al-akharu haka rayuwa take wasu su amfana ta sanadiyar wasu kuma su cutu ta sanadiyar ka cutuwan nan ba kai za ka jawo ba kowa ka cutar ba amma shi wani yana nan kai kai kai rayuwar shi matsala ce a wajen ka kuma matsala ce a wajen shi kai in kana rayuwa to kai ka zama mushi matsala kai ko baka ma san da shi ba gubbama sai za ka ce sai kowa ya yarda da kai الخلاقة متعة مطين مناجج مثل هي متعة مطين مناجج قوي ذا مظل وزحيني ومن قدي ونك ما لن يتشي و... و... وما أمر الله عز وجل وما أمر الله عز وجل بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان والله ألا بيتم أباد ونؤمر نيبا أتشي شيطان ينادى فزقاجي فدو أنه مغنى تنادى مهم منشي duk umarnin da Allah zai maka to shi an shi kuma yana nan gefe ya yayi bace bace ya fusgo ka nan ko ya fusge ka can imma taqsirun wa tafsir wa tafriqun ko dai taqsirun takaitawa wa tafriqun da kin kaiwa inda ake son ka kai shedan na da wannan shine sai samar da irin waɗannan 'yan duniya wa imma ifraqun wa ghuluwun ko kuma ya sa ka zama mai ƙetare iyaka kuma wanda yake zafafawa ɗan ɗan wuce gona da iri ɗaya biyu ke tafsirun wa tafriqun sannan sai ifradun wa ghulubun shi ɗan yana da waɗannan abubuwan guda biyu ko dai tafriqi ko ifradi duk shedan ne yake sa mutum idan ka ga mutum a addini ya zama ɗan zafi zafin da bai da amfani abin da yake wa mustahabi ya ce wajibi ne abin da aka yi ittifaki makaruhi ne ce haramun ne abin da malamai suka yi bayanin cewa idan mutum ya aikata ya yi sabo sai shi ai kafirci ne wani ya zama kafiri wani arne ne ka gan shi haka to shedan ne ya ja shi haka idan ka samu mutumin da shi jira yake yi duk tambayar da ka masa kawai ta yi halas ne abin da aka yi ittifaki kadiman wa hadisan بين الأولين والآخرين سلفا وخلفا شكو تجالسني شبا قومي كوي غيكاينكا يجيهم ودنا فلا يبالي بما ظفر من العبد من الخطيئتين شيئا بايا دعموا بايا ينبكين شكي دمي يسا مغبو دقباوا دقل شو ودنا نزلبان قدابيو شو جعلك مفرطا كوكو جعلك مفرطا shin ya sanya ka wanda bai kaiwa inda ake son ka a kai ko ko ya sa kai ya wuce gona da iri mun gane ai fa innahu ya'ti ila qalbil abdi shi dai shedan yana zuwa zuciyar bawa fa yastamuhu sai ya kiwace shi fa in waje da fiji futuran idan ya ga mutum dama mutum ne mai me me me me kosawa mai fitur mun gabatar da lacca da sallah ko eh, akan alfutu kuntuno ko ba da sallah bane akan alfutu fitu eh, muka faɗi ma'anoninsa ko mutum yana kan abun alkhairi da shi ake komai sai kawai ya janye jiki futuri mutumin kirki bawan Allah zalibi sai ya dawo zama ɗan iska futuri ne Ku idan shaitan ya ga mutum ya zama haka wata waniyan ya ga mutum yana ta jinkirta ayyukan alkhairi wata khisan da kuma yana ga na ji abin da yake ma abu ne mai sauki ba wani abu bane in ka masa wa'azi sai ce mu dan wannan ma da muke yi to su wani da suke kazafa ina ganin zunubin shi ba wani abu bane to من هذه hadhihi al sai shaitan ya ɗauke shi ta wannan hanyar fatabbasahu kawai sai ya danne shi wa aqadahu ya zaunar da shi wa darabahu bil kasri sai ya jefa masa lalaci والتواني da jinkirta ayyukan alkhairi wal futur da yankewa daga ayyukan alkhairi in ya ga mutum ta nan yake wa fataha lahu babat ta'wilat wal raja'i daga nan kuma sai kawai bude masa kofofin tawili wal raja'i ta fatan banza zan raja'i ba na ibada ba mutum bai komai amana a'a a'a kai aljannan nan sai mun shige ta shi sai mutum ya zama kawai shi ayi da muna kaza in dai in dai an nan la gafur rahim nan la gafur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai ne duk zunubin da kai in dai ba mushriki ka mutu ba za ka shiga aljannan nan sai ka daina ba kanka wahala ana matsa ma kanka kana ta na azumin nafila eh, kana ta wata sallah aljannan nan in dai kai ba mushriki bane zaka shige ta to shi dan ya kama shi ta hanyar ta hanyar ifra tafrizi kenan ta hanyar tafsir sai ya ba shi tawili duk abin da kai ya kama maka tawili ya ai kaza kaza ai kaza ne shi yasa ake kaza mafi yawancin wanda suka fi afkawa cikin waɗannan akwai sufaye sufaye su suka fi afkawa cikin wannan bala'i da kuma ƴan boko waɗanda ba su karanci addini ba ko waɗanda suka karanci addini amma ba ta hanyar mazdarin musulunci ba su suka fi afkawa cikin wannan bala'i in ka same su za ka same su duk suna da irin wannan tunanin sai tana ta ba kan hala. وغير ذلك إذا ما كمان شون حتى ربما ترك العبد المعمورة جملة حق ما تيجي شيء تنتظر وربما ترك العبد المأمور جملة حتى يتكام باوا ما يابر أبن أخا أمر شيء شيء شيء باكي أع يا صنشي وانا مسيمة يا تأجوا أخطوش لنا sabati shine kishi ya fito ne. sabat shi yasa akwai asbabu sabat musamman a irin waɗannan zamanin nukan da muke ciki na fitina muna cikin zamani na fitina Fashe kafan mutum ba ta da wahala yau muguriyat suna da yawa a wannan zamanin namu sai mutum ya ta kasance sai ya ta addu'a Allah ya tabbatar da shi akan daidai ka san yadda mutanen kirki manzon sama ya ce za su rika yi tara'i suna ce Allahumma sallim sallim mala'ikuna na musu addu'a suna cewa su ma Allahumma sallim sallim to a wannan zamanin namu haka ya kamata mutum ya rika yawaita Allahumma sallim sallim kan ne miki ba mutum zai iya lissafa mutanen da ya san su mutanen kirki ne da a tarihinsu amma yanzu an kwashe kafarsu ba sunan barkatai matakin masu addini a matakin 'yan siyasa a matakin matasa a matakin 'yan kasuwa mutum kawai sai shaidan ya zo ya ci muna da su a nan unguwa da yawa kawai shaidan sai yi wa mutum wahayi ya ce mutane sun lalace so da aka shi yanzu ba zai shiga haka kowa ba in ya tafi kasuwar shi ya dawo shi kenan kawai zai shiga gidan shi ba ruwan da kowa duk abin da za a ɗauko a sashi na addini ba zai yi ba wallahi ma aqsaqahum fi hadhihi al'arba suna nan da yawa a cikin wannan unguwa kawai wani shedan ya zo ya kwashe mu mutum tunani wai shi kawai yanzu ya koma daga shi sai gidan shi kuma sai Allah ya jefa masa fitina a cikin gidan shi ƴaƴansa tun da baka damu da 'ya'yan wasu su shiri ba ya za a ce Allah ya shirye maka da naka ka damu da 'ya'yan wasu su shiru sai Allah shirya maka naka ƴar tarbiyyar da za ka manaka kaɗan ce saboda ka damu da 'ya'yan wasu ya za a yi kuma Allah ya ɓaci ya ban naka su lalace masu ba ruwan duk abin da ya shafi mutu al'umma ba su ba za a sa su wani abu na addini su shiga ba su kawai yanzu sun samu ma kansu fatawa sun ba kansu fatawa wannan futuri ne mutum da yana cin waɗanda suke taimakon addini da shi ake hidima addini gaba gaba sai kawai koma gefe mafi sharri mutum ya je ya haɗu ma da wasu yan iska ya haɗe da su koma ya yake yi miyagun halaye da waɗancan tunanin suke yi shi ma ya zama kamar su da ko kila yana cin masu mutuwa a akwai bala'in da ya fi wannan to shi ɗan ne ya kama shi ta hanyar tafrizi shi yasa ka ji qur'ani na cewa wasta'inu bis sabri was salati wa innaha lakabiratun illa 'ala al khashi Allah kiyaye sallah a cikin lokacin da khushu'i ina cin abin da ke ba mutum sabati a rayuwa akan addini kaga wannan gefen kenan to sai kuma malam zai mana bayani akan su kuma yan wuce gona da iri su ba za mu ji irin yadda shedan yake kama su ya ce su ya je ya aiwatar da su ya jefa su a wata koma shi kenan su ma su zama halakakku kuma su ga halakar da al'umma saboda zafin su Allah shirya tattalin قال الإمام البخاري عليه رحمة الله babu birri walidil mushrik kun ga wannan babun kamar kishiyar babun da ya gabata Babu na goma sha biyu al-Imam ya kulla shi ce, babu la yastaghfiru li abihi al-mushrik babun da zai yi bayani akan cewa mutum ba zai neman ma babansa wanda yake mushriki kafiri gafara ba to shi kada wani ya zaci cewa kuma idan baban nan ya zo mushriki ba za a kyautata masa ba an hana a yi masa istighfari a neman masa gafara Allah amma kuma babu birril walidin mushrik babun ana son kuma a kyautata ma baba ko da mushriki ne shi a kyautata masa a rayuwar duniya abin da ya shafi duniya to a kyautata masa a kyautata mu'amala da shi a kyautata mu'amala da shi abubuwan bukata da yake da sunan rayuwa a yi masa amma ba za a nema masa gafara ba sannan ba za a yadda da shi a cikin abin da ya shafi addinin sa da shirka ba ba addinin da ya kai musulunci cikin wakili ya nuna yadda za a yi mu'amala da kowa mahaifi ne shi ya sha wahalar haihuwar nan amma da shi an bambanta biyu to ya halatta a kyautata masa ila dalili حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا كمام عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاس قال أن كابودة مصعب بن سعد شيكما يأي إيه؟ رواية لك بابنسا إيه. شيكما لنسكت شمس رواية الأبناء عن الآباء رواية الأبناء عن الآباء مصحب بن سعد شيكما سعد بن أبي وقاس قال بن أبي وقاص هنا سنة العشر المبشرون بالجنة كو إيه هنا تشم مجاب الدعوة كو سعد طيب، بن أبي وقاص وقال الله تسمي شيء طيب ما أكلت فكن مجاب الدعوة كتركش أبن ذاك جاء أبن ذي زي ذاك شيء ما حلت وكيكم إن أي شيء أدواء الذي أمسى مكة قال يتي نزلت في أربع آيات من كتاب الله آيوي قداهد سن سوقة سندية آيوي ننسنا شكين القرآن من جرمة آيوي دزاء كامنا نم akwai abin da malamai suke ce masa ma ta karrara nuzulu ko ma kasura asbabu nuzuli a cikin alqur'ani a cikin ulumul qur'an ko usul akwai fannin da suke ce masa ma ta karan nuzuluhu a ya sauka ba so ɗaya ba ko kuma ya zama tabubban saukar su zama ba ɗaya ba tabubban saukar su zama ga wani sababi ga wani sababi ga wani sababi sai waɗannan tabubban sai su haɗu sai a saukar da wata aya to kaga idan aka tashi wanda sababin da ka haddace ko ka san shi shi zaka bada duwaya a matsayin ka na sahabi mun ga hane ai kanat ummi halafat Allah ta akula mama ta ta rantsi ba za ta ci abinci ba wala ta sharaba ba za ta sha ba hatta ufarika muhammadin sallallahu alaihi wa sallam har sai na rabu da annabi sallallahu alaihi wa sallam mama shi ta rantsi mama shi mushrika ce mama sayyidina sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala an ta rantsi da lata da uzza ta ce idan sa'adu bai daina hudda da annabi sallallahu alaihi ba to sai dai ka mutu tana idrabu ta'ani ko al-idrabu an aqli ta'ani tana yajin aikin cin abinci ko al-idrabu al-kulli take ko al-idrabu al-juz'i ba musani ba ay al-idrabu ala nau'aini hunaka kulliyun wa hunaka juz'iyyun eh sai ma wanda zai ce shi shi yana idrabu akan lahanin yana yajin cin aikin nama ne ba zai ci nama ba kan to shi ke da ita hoho wakin wakin gida yake aya أنزل الله عز وجل في ألا يتوكد ودن آية وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا a cikin wasiyoyin da annabi Luqmanu alaihi salamu yake ya ce wa in jahadaka idan iyayen nan naka guda biyu suka matsa maka ala an tushrika bi sai kayi shirka da ni ba laisa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi a kansa wato abinda ilimi bai tabbata a kansa ba na addini cewa a hada Allah da wani wala tuzi'uma ko kada ka musu biyayya kaga nan an fado hukunci da amma wa sahibu kuma fi duniya amma al'amarin duniya to kai mu'amala da su ma'arufan da abin da shari'a ta yadda da shi kaga anan ma shari'a ce za ta biyu maka sannan abin da mutuntaka ta yadda a yi mutuntaka ta yadda baban mutum mushirki ne ko babansa mushirka ce shi kenan ya zo da safe ya musu duk hidimar da ya kamata ya musu kuma ya gaishe su ya gaba amma mutuntaka ba ta ba da zai ce to ka je ga gunkin mu don ka ka gaishe shi bi ka mai sujada gunkin banza kaga ba zai masa ko kuma za mu tafi coci yau ko da ka zo mu tafi tare wannan ita ce aya ta farko da sayyiduna sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu ta'ala anhu ce ta sauka ta sanadiyarsa aya suratu eh, suratu luqman al-hakim mun gane ai aya ce makkiya ko والثانية تبي إني كنت أخذت سيفا أعجبني كنا أوتوان تقوي تقول من لن يبرجيني فقلت يا رسول الله هب لي هذا يا ما أيكن الله تبارك وتولى أين هكا تفعه أن جاو ياكي أن تار جنيمة كي سيدنا سعد sa'adu a matsayinsa sai ya ga wani takobi sai takobin nan ya burge shi a cikin kayan ganima sai ce ya rasulullah ne habli hada ya ma'aikin Allah ka bani kyautar wannan takobin fa nazalat yas'alunaka 'anil anfal sai ayar farko cikin suratul anfal ta sauka yas'alunaka 'anil anfal suna tambayar ka game da ganimoni al-anfal jam'u nafli قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله za ta بينكم ku. Kun دسو ne da su lillahi. Su dai dukiyoyin ganimomi da ake samu to na Allah ne da manzansa so daga ku dai ku ji tsoron Allah kuma ku gyara abin da ke tsakanin junanku wannan aya majiniya ce ta sauka a lokacin da aka farlanta ya koka na ya koka a musulunci malaman tafsiri suna tattaunawa akan yaushe aka kan da suratul anfal wasu suka ce suratul amfani ta sauka ne bayan fatu makkata suka ce ta sauka ne bayan fatu makka suka kafa hujja da cewa a cikinta akwai ayi da ce bayani akan hunain Hunain ko sai da aka yi fatu maka aka wuce aka je aka yi shekara ɗaya aka yi fatu maka shekara ɗaya aka yi Hunain aka yi bayanin wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama suka kafa hujja da wannan wasu kuma suka ce a'a Ta sauka ne bayan badar suka kafa hujja da ayoyin da suke bayani akan abin da ya faru bayan badar a game da asra badrin ko wanda mazan sama ya nemi shawarar sahabbansa ya za a yi da su sai na umar ya ce kowa a bashi dan uwan shi bukulle mai kai da aka ce sai na abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ce ya ma'aikin Allah a dan karbo wani abu a daga gare su shikenan a yafe musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki shawarar sayyidina abubakar sai ga ayoyi sun sauka har Allah ya yi magana mai zafi wallahi ba da littafi cewa Allah yi alkawarin ba zai muku azaba ba ba da dan wannan kitabun sabaqatin ba wallahi da wannan abu da kuka karfa daga gare ya jawo an muku azaba mai girma dan zalin sun ce lau lau nazala al'azabu ma na jafi na illa umar ce wallahi da azaba ta so ba wanda zai tsira a cikin mutum umar hanni wannan falalar sai na umar ce to wannan ita ce ta biyu wasalisa ta uku inni maridtu fa atani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ni nayi rashin lafiya a maka lokacin da aka je fatu maka sai ciwo ya kama sai na sa'adu annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi shi sayyidina sa'ad ibn abi waqqas muhajiri ne ciwo ya kama shi a fatu makka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi inni uridu an aqsima mali ya ma'aikin Allah ina son in raba dukiyata afa usi bin nisfi shin ya halatta in yi wasiya da rabi in raba dukiyata gaba biyu in ba da ɗaya a matsayin wasiya fa qala la yace a a fa qultu sai na ce to uku in kasa gida uku in dauki kashi ɗaya in bada fa sakata sai annabi ya shiru fa kana a ba'dahu ja'iza sai sulusi ya zama a matsayin halas bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ai babu ayat ne wannan sahabbai suna itlaqin hukuncin da aka tabbatar a musulunci suna ɗaukar ta a matsayin kamar Qur'ani ya tabbatar da shi Qur'ani ya bayani akan wasiyya amma bai yi bayani yadda za a yi wasiyya ba ko yayi Qur'ani ya bayani kan wasiyya yi bayani kan wasiyya a yi wasiyya har aya farko ta ce hatta magada ma a musu wasiyya kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut in taraka khayran الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف كاجة آية نعم قلنا كان وصية وأما كيف تكون الوصية شين من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتبت الدباء وصية بجميع المال شين فكون حديثا لي شيء وايزي وصية لدوسية تقباكي دا من ذن ذن يتي آآ آ. يتي توزيه يدي رجي النبس يتي آآ آ. يتي توزيه يدي تيبس أكو annabi sama ya shiru can sai ya ce a sulutu fa sulutu kafi shi yasa mazhabin ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma <clears throat> a wasiya yace da rubu'i mutane suka koma da ya <clears throat> mun gane mutum zai yi wasiya sai wasiya da rubu'u malihi amma idan abin da ya shafi tajhizul maiti ne wannan bijami'il mali ake yi ko da daga gabaki ɗaya za ta kare, to da ita za a yi al-imam al-bukhari a cikin kitabul jana'iz ya ba yace babu al-kafnu min jami'il mali shi ana yi ma mutum da kafani da dukiyarsa gabaki ɗaya wato yana nufin idan dukiyar mutum ta kasance ita kadai ce kawai sai dai a sai masa da kafani to za a ɗauka magada su yi haƙuri masu bashi ma su yi haƙuri wasiya ko ba ta taso ba amma ita wasiya ana yin ta ne da ɗaya bisa ukun dukiya misali mutum zai mutu sai yana da dukiyarsa miliyan uku miliyan uku to ya halatta ya wasiya da miliyan ɗaya miliyan biyu kuma ta zama ta bagada mun fahimta wannan sannan na biyu wannan wannan gaba ga wannan hadisin tana nuna mana sahabban annabi sama suna jin hadisi na da hukuncin alqur'ani sun haƙƙaƙa ma'anar ala wa inni qad utitu alqur'ana wa mithluhu ma'a mun gane ai warabi'atu ta hudu yace inni sharibtu al-hamra a lokacin giya tana halas ni na sha giya ma'a qaumin min al-ansari tare da wasu daga cikin lansarawa fa daraba rajulun minhum anti bi lahiya kawai sai wani da giya ta kai mishi karo ya tumbatse ya yi marisa sai kawai faza raba rajulun minhum an bi sai wani ya zo ya bigi hanci na bi lahiyi jamalin da wani kashin rakumi ya samu kashin rakumi kawai bayan ya gama cinye naman da ba biki aka yi aka sha giya aka koshi shi ke ban kawai sai sai sai kawai aka fara buce doki. shi ke nan dama ai sakamakon gidan giya kenan a fara fada da fada ne wannan ya ɗauki kwalba ya buga ma wancan wancan ya dau kwalba ya buga ni ina taɓa gani wallahi da ido na da ido na na taɓa ganin yaki yan giya tsakanin junansu abun ba kyau Fada ban suke ɗauka ba suna suna buga ma junansu ba to su wannan kashi ne a hannunsu kawai sai ɗaya <laughs> kaga da sahabbai ba su da adalci ba zai ba da wannan labarin sai sai kawai wani daga cikin su kawai ya dauki ya dauki kashi kawai ya bige hanci na da shi kashin rakumi a wannan ku bi hancin ya balle ga baki da uzu billahi Allah ka tare mu fa ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallama sai na zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa anzala Allahu azza wa jalla tahrim al-khamri sai Allah madaukakin sarki so kadda haramta giya to akwai riwaya ta zo da cewa sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an yi addu'a ta sauka babu ta'arudi a tsakanin wannan a aikace ya faru shi kuma sayyidina Umar addu'a yayi addu'a yayi addu'a yayi sayyidina Umar yace Allah ka saukar da bayani warkacce a game da giya ayar farko ta zo ta ce ai tattakhizuna minhu zakaran wa rizqan hasana amma cikin abin da kuke yi na dabino kuke tsuma shi kuna dan samun wani abu ta kara mai zaki da za ku sha ya ku dan yi maye wa rizqan hasanan kuma ku kan ba ku siyar ku samu kuɗi mai kyau aya ta biyu ta zo ta ce يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس aka ce a cikin giya da ta ta akwai amfani akwai kuma cutarwa amma cutarwa ta fi amfanin yawa tun daga nan wasu suka ce sai suka suka ce ah suka dau aulawiyya suka ce abinda cutar ta tafi yawa ma ci gaba da yi suka haramta ma kan su giya tun daga nan wasu kuma suka ce a ah, tun da dai an ce wa ismu ma akbaru min nafihi ma zunubin da ke ciki ya fi amfanin girma to su ba su dan za su ci gaba da yin abu tun da dai an ce akwai akwai amfanin a ciki za su ci gaba da mu'amala da giya to waɗanda suka ragu suka ci gaba da shan giyan nan ran nan kawai sai aka je fa aka yi akai akai akai biki akai biki aka sha giya aka koshi shikenan kawai sai aka zo za a yi sallah ya ka tura liman liman kuma sai dina Ali radiyallahu ta'ala an ya jawo sura fa قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون وأنتم عابدون ما أعبد وأنا عابد ما عبدتم وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين هي كلا لا لا لا ya tabbatar da abin da Allah ya kore to shine Allah ya saukar da latika ku salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna aka ce in za a yi sallah ka a shagiya ku duba uslubin qur'ani a tarbiyyar mutane da na yi da Allah ta ce da aya farko ayan nan ta karshe ita sauka wallahi da mutane da yawa ba za su shiga musulunci ba shi ne fa aka ci gaba da yi abubuwa suka ci gaba da lalacewa aka sha aka to shine sayyidina Umar ya addu'a shi kuma sayyidina Sa'adu sai ya ambata mana cewa ga abin da ya faru biki aka yi aka sha giya wani ya dauki katotan kashi ya biki hancin shi da shi to shine ya wajen manzon sama ya kai masa kara to sai Allah ya saukar wannan a wannan aya to me mahallin shahidin wannan babu a gaba farko ko halafat ummi inna ummi halafat kanat ummi halafat Allah ta akula wala ta shiraba hatta ufarika muhammadan sallallahu alaihi wa sallam azza wa jalla wa وإن جاهداك ala أن kadi wa laysa laka لك به fala فلا amma wa وصاحبهما fi dunya معروفا shine mahalli الشاهد حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة سلام كينا حدثنا هشام بن عروة واتو دان عروة بن الزبير كينا قال أخبرني أبي وعي بابنسا عروة بن الزبير عن عبد الله بن الزبير قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر ما مسكينا حديث يا ريا أكم ما مات ما مات أنا أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها ما سيدنا الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه قالت في عدد أمي راجبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما مات تازو راجبة تنا فأيه أجمد أمبات ونعب راجبة تنا فأيه أمبات ونعب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أزمد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم سنة بيع النبي صلى الله عليه وسلم أصيلها ba mata ba ta musulunta ba ya ma'aikin Allah to shin ya ma'aikin Allah in sada zumuntarta qala na'am wani sun ce ni mata abin da take so na kyautatawa ki ba ta bukatarta qala ibn uyaynata فأنزل الله عز وجل فيها لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin Allah ya kasa kafirai gida biyu kafiran da basu yake ku ba basu cutar da ku ba to babu laifi ku kyautata mu'amala a gare su amma waɗanda suka yake suka bayyana gaba waɗannan ku yake su ba ku da su kun ga wannan cewa to malamai sun tattauna akan wannan mamar asma'u da wasu suka ce daga baya ta musulunta domin iyalan sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an ga baki daya sun musulunta wasu kuma suka ce a'a wannan matar dama sun rabu da sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala an an kai kuma bata musulunta ba har ta mutu to akwai waɗannan kaulani mashhurani in ji mai hari in ji hariri a cikin mukama amma ba irin nashi bane kaulani mashhurani kun san kisa kaulani mashhurani ai wani jahili ne ya zai naɗa kan shi malami biyo ji da gari dukkan bai da aka mashi ke ce kaulani mashhura ne sai wani malami na Allah ya sauka garin ya fahimci wannan fa jahili ne to yana gudun ya kawo su shi wajen sai shi ke nan ran nan ana zaune a fada shi ke nan sai wannan malami na Allah ce Allah ya ji malami ina da wata tambaya ce ce a yi tambayar ka هل الله إله واحد قولان مشهوران فيه قولان مشهوران هل الله إله واحد فيه قولان مشهوران eh to ga gani daga na aka gano shi wannan hadisi ne abin da yake nuna mana mahaifiya mahaifi waɗanda ba musulmai ba ana kyautata musu ana sada zumuntarsu ana zuwa a je a gaishe su amma duk abin da ya zama na kafirci ne ko saban Allah ba za a yi musu biyayya akan wannan ba ba a biyayya a saba ma Allah a wajen biyayya ga wanda ya zama shi kuma taliki ne حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت بن عمر يقول yace ya ji sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu ma yana cewa رأى عمر رضي الله عنه هلة هلة سيراء هو هلة سيراء قال لي تنسى أنا ضبط ون الجدادي هو تشي هلة سيراء سيراء تتزم صفة هو كما هلة سيراء نسبة تزوى جوالجين هو دي سيراء صفة سيراء صفة خلة ممنوع من الصرف شيء نقول صفة ممنوعة من الصرف طب ودمي طب تأخذ الشيء محمودة أو so ممدودة so سيرة أكيد والنوع إني نتفاجئ إذا أكي هذا وادع الحديث قال sayyidina Umar ya ga manzo Allah ya ga wata riga kullu ya ga wani asin da asin wato izari da ridai wanda aka hada shi da abin da da alhariri alhariri mai hukuncin namiji ya sa hmm halas ko haram ne ko to akwai wata mas'ala ta fikihu bai halarta a yi namiji likabani da da alharini bai halarta a yi mace kafani ba ta a wani duniya ba ba wanda yake sai ya samu amsa sunan ba inda ma tubahu ana sai da wannan tubahu فقال يا رسول الله ابتع هذه يا مأيسن الله ابتع هذه كثير ولا ريدم وكثير ولا غاية البسحة يوم الجمعة يا النبي الله تكرك ساعة ولا غاية غانا الجمعة يا ما سيدنا أبو بكر وعمر سكبا من زعل الذي طلب شاورة cewa ya zama yana da kayan juma'a da na idi na karɓar baki shi ne ya ce musu ai ba zai saba musu akan wani abin da suka yi ittifaki a kai ba to sai ya zama yana da kayan juma'a yana da kayan idi kuma yana da kayan saukan baki in an ce baki sun zo to ba kayan da yake zaune da su a cikin gidan su za su fito ba saboda akwai mutanen da su ba su girmama ba su girmama dan adam sai dai tsumma in ka fahimce su kai mu'amala da su yadda suke masu girmama tsumma su ba su girmama ɗan adam sai dai su girmama tsumma alimamu malik ya faɗi haka imam malik hikimar ta ce wannan ya ce ya ku malamai masu zuwa fada kuna ba su girmama ‘yan adam sai dai suna girmama sun mokara in za ku tafi fada ku zo wajen muku a rasin mokara ku sa. Yi, in ji a je wani taro kai wata shiga a hana ka shiga. sai wata shiga a tana ka shiga tara shi kuma wani ya je kasa kasa sanyin ta wani banza ya je ya kawo manya manyan malin malin a zo a bashi shiga ai ta bara haka a cikin wada da wasu su biyu ana taro manya manyan mutane sun zo ana taro ga yan sanda ga waye ina jin mataimakin shugaban kasa ma ya zo ko lokacin yana gwamna ne ko lokacin yana kwamishina ko mai oho na manta wannan su biyu ne abokanan juna sai suka zo kai aka hana su shiga sai dai sai ya gane matsala sai ya huga dama yana da manya manyan kaya ya je ya sako kawai sai gashi ana kara mai ma ana mushi fita shi a banza ta koro banza ta koro shi kuma ne aka hana shi shiga to wannan ɗabi'ar mutane ana ana mu'amala da mutane wasu yadda su gaskiya akwai wani a nan babban mutum ne a zariyan nan ana wani taho shi ma nasu na 'yan siyasa ɗan siyasa ne shi sannan kawai ya zo ya shara yake sawa shi da kawai ya je da ya shara shi ya je zai shi kawai wani wani wani wani wani wani kofaran ya hana shi shiga ina ma kwan tabbalin ya hana shi shiga ke da kawai sai koma gefe ko koma gefe kawai shi ke ne zama shi don zai ga gwamna gwamna na zuwa su ke eh, haka kai dade ya abin nan shi ba a fara taron ba sai zan sanda ya haka ya ga ya kori mutum ya koma gefe ya tsubbaci a wuri ɗaya ga gwamna ya zo ya mishi haka ya ce masa ranka ya dade irin yan wannan da ake ce mutu ko hasu jam'iyya ne to kaga tufafi shi gwamna ya san shi amma shi ɗan sanda ya san shi ya san shi ba to wai menene menene wai ke cewa menene na manta baitin wai fa inna ha zainul rijali zainul rijali bi ha tuhaz bi ha ta'iz wa tuqrabu ajiji siyaba idan ta zai ka fa ina biha ka izu wasu tuhon ya ce wai ajiji siyaba idan ta zai ka sa kaya masu kyau in za ka sa kaya fa ina ha domin tufafi a wurin wasu mutane su ne adan mazaje biha ka izu da wai tufafi ne mazaje suke samun buwaya wasu kuma kuma sai a girmama su yake na fahimci mutane su tsin ma suke girma ma su suke girma ka sa tsin ma shi ne wa idza da aka haka nan idan jama'u da suke zuwa mukulin da sun zo a gare ka al-dukudu jam'u waqti kana sai zan sani ya ce masa innama yalbasu hadihi man la khalaqa lahu ai wanda kaga yana sa alhali ne mutumin da ya zama bai da rabon lahira mutumin da ba yi da rabo a lahira shine yake sa alharimi domin alharimi haramun ne ga maza ko uciyan nabi sallallahu alaihi wasallam min hadi kulli cikin wadannan irin kayan da sai na umar ya gansuwa yace ma annabi ya siyaya ya aka a siya ma annabi sama ko ya siya ya rika sawa annabi ya masa wannan bayanin to kuma sai aka kama manzo Allah sama irin fa arsala ila umar bi hullati sai manzo Allah kuma ya aika ma na Umar da da da da da idadi da ridadi a waccan waƙiyar manzo sama ya ce inna ma yadda hadhihi walla la khalaqa lahu yanzu kuma da an kama manzo sama sibi tibin su sai manzo sama ya tibi wani daga ciki ya ce a kai ma na Umar na Umar عمر يكي كيف albasuha ya ma'aikin Allah ya zan yi insa. wa qad qulta fiha ma qulta alhali ambaci ambata da ka ambata na hukuncin wannan tufafin qala sai yace inni lam uhikaha talbasaha ai ba na baka bane dan kasa walakin tabi'uha ko tabi'aha wa taqau taqsulaha na baka ne domin ka siyar ko kuma ka sa ma ba wani yasa na ba ka ne don ka da ko kuma ka ne a ba wani ya sa wa za a ba ya sa fa arsala biha Umaru ila akhin lahu min ahli makkah sai sai na umar ya aika ma wani daga cikin ɗan uwanta da ke garin makka qabla an muslima kafin wannan ɗan uwan nasu ya musulunta malamai sun tattauna akan wannan hadisin tattauna mai tsawo kamar al-Imam an-Nawawi a cikin Sharh Muslim kamar al-Imam Ibn Hajar a cikin Fathul Bari a takaice dai wannan ya fita ƙarƙashin ka'idar da ke ba da cewa abinda bai halatta ai amfani da shi ba bai halatta a saida ba a ƙarƙashin ka'idar ma la yahillu ma la ya akluhu ma la ya juzu bai'uhu ya fita daga cikin wannan ka'ida bai halatta mutum ya sa alharini ba amma ya halatta zai iya jedawa suwa za su siya waɗanda su la khalaqa lahum fil akhirati kafirai sannan wannan yana nuna mana ya halatta mutum ya mu'amala da kafirai kenan ya siyar musu da kaya mun gane ai to amma sun tattauna malamai sun tattauna to shin za a siyar musu da abin da ya zama na addinin su ne malamai suka ce a musulmi ba zai sai da kuras ba ba zai sai da gunki ba wannan haram aka ce ba a ce kafirci ba idan mutum ya sa alharim ya kafirta haramun ne sa su ga musulmi amma ba kafirci ya aikata ba to daga duk abin da ya zama na addinin su ne na kafirci mutum ba zai tiyar ba zai ba ba amma abin da ya shafi mu'amala ta rayuwa ko da abin da ya halarta kai kai ba kuma ban da iya ai suna sha su ko amma abin da ya shafi tufafi na sawa wanda ba kafirci ba ba kuma yaɗa ɓanna yake yi ba irin wannan taharimin na alharini tsoron kada ya zama ya sa mutane sun shagalta da duniya shi sa aka hana musulmi su sa alharini sannan wannan hadisin babban fikihun yana nuna ma kyautata ma ɗan uwa ko iyaye kafirai a mu'amala ta zamantakewar duniya amma abin da ya shafi addini to tattaware ko tawaraye kowa ya bi hanyarsa wannan a taƙaice kenan shi ya sa malam a nawa ya kawo ya ce wa fihi jawazu silatar rahim a cikin wannan hadisin akwai halaccin sada zumunci wala yu'addu al-kufru mani'an minha kafirci baya hana mutum ya sada zumunci ɗan uwansa waɗanda suke kafirai wa hiya ihda sadarat dhikr al waƙar muasir la ja ba'd du'ati eh, yace wannan wani gibi ne na wasu daga cikin gibin fiqhul waƙar, na wasu daga cikin masu da'awa da suke ganin in aka ce na kafiri ne to ba wata mu'amala tsakanin da ki ana kyautata musu ai mu'amala da su matukar ba yakan mu suke yi ba amma idan suka yaƙe mu suna yakan mu to kenan babu mu'amala Kan mu'amalan mai kyau ma sai ba za a yi ta ba inda sun bayyana kafirci da yaƙi amma idan suka zama sun ce ai zaman lafiya su dai musulunci ne ba za su yi ba to shikenan Allah madaukakin sarki ya shirye da mu da kara mana fahimta a cikin addini sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين وعليكم السلام ah me zai hana shi kai ne tunda ka tsaya a tamboki da shadda an shi ke nan ka zama lari ne da ya shi ka jali akwai shi mana sarakuna sarakuna suna tashi manya-manyan sarakunan kasashen turawa idan ka kalli kayan sarauniyar ingila da alhari ne ake tsinka mata haka kayan fafa goma lokacin da aka rasa sabon fafa goman nan wannan fafa goman ne yanzu da aka naɗa shi na bubba abubuwa da yawa nasu a yahoo hadda hadda tela shi duk sai da aka kawo labarin tela telan da ke ɗinka wannan kayan da irin yajin da ake amfani da shi na alhari ne ne shi ba goma da kake gani shi kayan nan da kake gani yana sawa to na alhari ne duk kayan ba goma na alhari ne yake sa sun so da akwai alhari ne yana nan ya ga ai ba ba ba ba nan ba yana nan yana nan ƙungin mutum dai ba dangi na ba eh ya danganta da irin shi an wa ƴan shi'anmu da muke da su ba kama mutane kuɗin gora ga baki daya an sha wannan bayanin awam waɗannan da ake yaudara su ba san abin da ake yi ba to yana tasiri a a zaman mu da muka yi abu huraira ina jin na karshe an ka kawo irin waɗannan bayanan har ɗaya daga cikin mutane malam zulkifili na hanwa yake ba da wata tajriba ta yace yana da dangi a cikin danginsu akwai 'yan shi'a haka da 'yan ɗari ya ce idan wata munasaba ta taso za a yi biki ya ce sai ya ɗau kayayyakin sauti da su sai ya tafi saboda wata muna wata wani yanayi ne da ke tara mutane ya ce a wannan bikin ya shirya wa'azi ya ce tun ba a saurara ‘yan mutane ne tsantsar a tsakar gidan bikin irin katin gidan dangin nan zai sa ta ya ce to yanzu har ta kai ma ko suna ake yi sai kawai sai a cikin a ce dan Allah ya zo yi wa'azi ce to a irin wannan yana amfani da wannan damar wajen isar da sakonni har ma a cikin yan shi'a akwai wanda suke zama yan uwansa inda dama duk jahilai ne yan ƙauye gidagumai kawai an kai musu bai bai ne kura ce aka sa mata fatar akuya aka mata kawan ƙarya aka ce ku aka ce masa akuya ce tana ta janta kuma aka koya mata kuka irin kukan akuya ashe kura ce da su sani kuma suka je suka sa ta a cikin garken su to ana zuwa kaga bayani ba zai musu wahala ba to ire-iren waɗannan suna amma irin waɗannan waɗanda suka yi ilimi a cikin su ko irin qur'an nan wanda ake ba su list list din ahalin suna su kashe waɗannan mutum bai halatta ya yi mu'amala da su ba A yi firaku su ne irin su imam Malik ya bada fatawa kansu yace la tujalisuhum wa la tunafihuhum wa la tu'akiluhum ku zauna da su ku ba su aure ku ci abincin su ku ci abinci tare da su shi ne wannan amma masu saukin hali wanda kuma ana fatan ba su san abin da ake ciki ba ne. an ba su ta baibai ne sai ka sada zumunci da su har ma a cikin sada zumuntan nan ka da kawo riwayi tattaunawa kana fitan musu da wasu shubuhohi da ake kukkulla musu kana warwarewa alal aqalli idan kai baka fitar da su daga cikin shi annan ba kai ma jefa musu shubha ka bar su a cikin hayyara ka bar a cikin hudu ba su ba addinin su na shi'a ba amma suna da shakka game da shi ba su shigo musuluncin ka ba ana nan ana nan wata ranar za su shigo to yin wannan ya halatta mutum zai iya sada amma miyagu daga cikin su gasunan sun bayyana to ya halatta mutum ya sada zumunta da su ba kuma muna da su yanzu wata da ta zo nan tana ana karatun littafi tana cewa wai a ballo ta a sake ta za ta shigo cikin masallacinmu eh eh to kaga yin wannan amma ni fa na san ta ba. ta taɓa tuba ban taɓa wannan bayanin ba amma yau zai na san ta taɓa tuba ta taɓa tuba can ne gidansu makwabtansu alarama makwabtansu malam muhammadu can gidan take uwarta wata na nan kan neman ne ita ce uwarta ina sani a yi ni ba zan fita sunan ba ne a yi ta ce ta tuba saboda ta taɓa yin wani aure nan wani ƙauye ina wannan bayanin ne saboda abin da ta ce za ta yi a ɗauka ba komai ta taɓa aure nan wajen hanyar su ba ta je abin bai daɗi ba a can sai shi'a ta aura suka zo suka haihu ba abinci auren su ya rabu yadda suke mana bayani da kanta shi kenan sai ta dawo gida to zai dawo gida ta fahimci abin da ke sai ta ce kawai ta tuba ta haɗu da 'yan gidan malam yusuf wasu da yake hukum malam yusuf yela malam yusuf ɗaya daga cikin limaman masallacin ibn al-qayyim ta haɗu da su har ta dawo gidan shi ba saboda a nan gidan su an takura mata ta dawo nan gidan shi kullum sai uwarta ta zo ta bala'i a kofar gidan malam yusuf ƙarshe ta kawo kuka aka shirya da Malam Abdullahi Baba Malam Abdullahi Baba mai kula da masu musulunta na izala ya zo ya shirya ki ta dawo gidansa ta dawo gidansa aka ce mata keken ɗinki ta ce ta iya aya aka siyo mata aya da siga dai za ta sana'a sai ta fara cewa wai ita ba ta son zama a gidan nashi kaza kaza kaza kaza kaza kwatsance muka ji ta dace da jiku ana cewa ta zo ta dace da jiku ran nan kawai sai wani ya zai ban labari ya ce ai ga kubara can ana mau ana ana ana ana ana ana muzahara ita ta rike tutan mata dama an ce harisa ce ita ai ha shi yasa malam nu shi yasa take wannan zabara zabara kila an ba ta kwaye doki ta shaye shi yasa take zabara zabare ta ce za ta shigo masallaci ko ita Ko daga baya kawai sai na ganta a nan a nan layin kusa da masallacinmu kowa ya ba ta haya aure ta yi ma lablaziz gidan sarkanka ne a yau duk maganganun suna da zafi eh haya suke yi wata a tana nan to ni ban ma san mijin nata ba wanda kaga ashirin ne irin namu bai kamata a ba ta haya a gidan nan ba su wannan gidan gidan kusa da masallacin nan katangar da kuke gani masallaci ya gina musu wannan katangar bayin masallacin mu ya gina musu mu muka gina musu wannan amma kuma suka ba wannan mata haya eh, eh, eh, abin nan kuma akwai wani shi ma wanda shi dariƙa dariƙa shi a shi'a shi ma yana haya a gida ai duk daga baya ma nake ta tsayawa nake ta tunani tunani kila ko wani abu ma da aka kulla a ba su wannan gidan su na gado ne shi su ta gado ce ba za su ba ta ba mai kallon masallaci ba ba su wannan kacan su haɗe suke da ta masallaci ga gidan ga gidan masallaci ita haya suke yi a gidan ai to amma ni ina tabbatar da tunani na ya ban na gama haɗin lissafi da goma sha biyu aka turo aka kama mata haya a wannan gidan a cikin masallacin kuma na san ta ba su labarin gwagwarmayar da muka yi a kanta na dawo ta ce ta dawo aka ce ta zama shi'a da aka ce an ganta da tuta tana yawo ta rike tuta har ta ce ba bayan wannan sai kuma kawai na ganta na rika ganin ta an kuma kun dawo ta layin na dawo ta layin nan ta ganta tana gaike ni lokacin ba mu karatun as'ilatul qadir shabab shiyati ila al-haqq in ta gani wallahi za ta gaishe ni ta ce sannu malam na wuni ta dukar da kanta ta sanye eh ba ta kunkume da ta kunkume kai da ta kunkuminta to kaga duk wannan abubuwan akwai suna ne irin wannan an dafa ta sha mutumin da zai yi ridda ya fi iyayya da musulunci ta zo ta ce ta zama ahlus sunna kuma duk gasar da ake ma mutum ne dai gwagwado an mata sabo keke fa galleli yake keke fa aka bata keke dinki ni ma sun yadda aka yi ko ta da ko ta bakke kan ko me oho duk waɗannan abubuwan muna da sakaci akan irin waɗannan abubuwan ba suka sa ido a game da sunna mu masallaci mu muka musu wannan gina katangan nan mu muka yi ta mu muka gina musu gida amma kuma a ce an ba ɗan shi a ɗan shi a su suna haya a gida kenan ba mu da shugabanci kenan to irin wai wai tana zabare zabare wai abar ta za ta shigo masallaci wai ta zaki yi. a to wannan kuma an tashi a yi a koyi yanzu dai wannan bayanan ba su bukatar sai shi ya na ambace su yasa din na ba da labarin asalin abin da ya faru asalin abin da ta yi ban ban taɓa ba kuwa ina jin wannan labarin ba ke yau a ba bajewa ake yi ba ai ba komai ake yi ai ba Allah da yi ciki dan a cika shi da abinci ba kawai ba komai ake badawa a cikin ba ciki ba yanzu ne na faɗa muku asalin abin da kuma abin da ta zo ta yi mana a masallaci sannan su kuma yan gidan mamakin da nake gidan mace ce ko gidan mace ne sai ka ba mamaki za ta iya yin wannan amma tabbas akwai mutane guda biyu abokanan mu a wannan gidan الله أعلم تصبح عليك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك